Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 21 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar akalla masu ɗauke da cutar corona ashirin ne suka tsere daga sansanin karɓar maganin cutar. Sannan kuma za ku ji cewa an yi sabbin naɗe-naɗen janarori a cikin tsarin tsaro a yankin arewa maso yammacin Kamaru wanda ke fama da rikicin Ingilishi sama da shekaru biyar da suka gabata. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulle mummuni barma ya shirya kuma zai gabatar Daga nan za mu kawo muku mahimman kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei labrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbass inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Sai dai Lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yada labaran ƙasar cewa Rasha ba ta jin an takura mata a yankin Donbass inda 'yan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin Kiev tun a shekarar 2014 lokacin da Rasha ta kwace yankin Crimea na Ukraine. Rasha ta gaza a farkon hare-haren da ta kwashe watanni biyar tana yi a yunkurin hambar da gwamnatin shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kwace babban birnin kasar Kyiv a arewacin Ukraine. A baya-bayan nan Rasha ta karba ikon lardin Luhansk da ke Donbass kuma tana fafutuka karbe iko da lardin Donetsk mai makwabtaka da ita. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a Majalisar Dokokin Amurka game da yiwuwar fuskanta karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan Rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da Ukraine ke yi ba. da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. bisil ya bayyana cewa a shekarar 2008 lokacin da aka samu hawa farashin kayayyaki a duniya da farashin abinci ya janyo fushi tashin hankalin jama'a da zanga-zanga da kuma tarzoma a kusan ƙasashe hamsin. bisil ya ce halin da ake ciki a yau ya yi muni sosai kuma mun riga mun fara ganin an samu tarzoma a kasashe da dama da suka hada da kasar sri lanka mun ga abin da ya faru a mali chadi da burkina faso muna ganin zanga-zanga da tarzoma a kasashen kenya pakistan peru da indonesia kuma zan iya ci gaba da bayyana sunayen kasashe bayan tashe-tashen hankula da kuma yiwuwar yin ƙaura bisil ya ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin rashin abinci sun kai miliyan 276 kafin mamayar rasha yanzu an yi hasashen za su kai miliyan 345 a cikin wannan adadi in ji shi mutane miliyan 50 a cikin kasashe 45 suna fama da yunwa kasar birtaniya na dab da zaben sabon firaminista inda jiya laraba 'yan majalisa na jam'iyyar conservative suka zaɓi sakatariyar harkokin waje liz truss da tsohon shugaban baitulmani rishi sunak a matsayin 'yan takara na ƙarshe da za su fafata ministar ciniki penny modern ta kare a matsayi na uku a zaben da za a maye gurbin Boris Johnson sai dai Truss da Sunak sun taka muhimmiyar rawa a makamin gwamnati a cikin 'yan shekarun nan. Truss ta jagoranci martanin Birtaniya game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yayin da Sunak ya yi taimaka wajen jagorantar tattalin arzikin Birtaniya a yayin annobar coronavirus. Ɗaya daga cikinsu ne zai maye gurbin Johnson a matsayin Firayim Minista nan da zuwa ranar biyar ga watan Satumba. bayan da aka tilasta masa yin murabus a cikin wasu badakaloli da suka dagula shugabancinsa a kasar Johnson ya ba da sanarwar murabus ɗin nasa a farkon watan Yuli bayan da jam'iyyarsa ta yanke shawarar badakalolin sun yi illa ga ci gaba da jagorantar kasar Johnson ya bayyana taron sa na ƙarshe na majalisa jiya Laraba kuma 'yan majalisa sun yi masa tafi bayan ficewarsa. jima kaɗan hafi zai sake dawowa da ƙarashen labaran duniya. A jamhuriyar Nijar akalla masu ɗauke da cutar corona ashirin ne suka tsere daga sansanin karɓar maganin cutar a jihar Agadez. Lamarin da ya tayar da hankalin al'umma inda suka buƙaci a ɗauki mataki don gudun yaɗuwarta. Ga Hamid Mahmud ɗauke da rahoton. kimanin mutane ashirin ne aka tabbatar da suna ɗauke da cutar corona suka tsere daga cibiyar da aka killace su a jihar agadez mutanen da suka tsere suna cikin ayarin 'yanci ranar da ƙasar algeria ta koro daga ƙasar ta bayan an keɓe su a yi musu gwaji aka tabbatar da da yawa daga cikinsu suna ɗauke da cutar tuni dai hukumomin kiwon lafiya suka ɗauki matakin feshin magani don daƙile bazuwar cutar hamisu mamman lawali jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a gades mun samu wanda su ba su jimra ba sai suka gudu daga inda ake ba su maganin mutum wajen mutum ishirin suka gudu ba tare da an sallame su ba mu tabbatar ba sun warke ko ba su warke ba kenan su ne suka kama kishi guda da rabi daga cikin ɗari bisa kan wannan eh, yaƙi da wannan ciwo na ah, covid ana zuwa a hesa magani cikin gidan shi ko gidan wanda suka yi ma'amala da shi don a samu kariya bisa kan ciwon kale ya yaɗu. sai dai guduwar mutanen masu cutar corona ya tayar da hankula al'ummar jihar agadez babban tashin hankalin ma yanzu yadda ake ciki wayan gada suka tseren ba a san su wane ne ba balle a kiyaye sai ka je ka gamu da mai kwashe da corona ku je ku sha mu'amala ka je ka ka ɗauko shi sa na zo a shiga wani abu da ta diya kaga kuma ai wannan ba ta yi ba ya kamata a ɗauki mataki a san su wane ne a ɗauki mataki kwakwara a kula da su ka a bari su shiga al'umma fargaba dai babban da gare mu mu'amala muke idan mutane gaba daya to in muka samu muka yi mu'amala da su kaga mu za mu ɗauka iyalan mu za mu zuwa mu samu iyalan mu suka samu duka gari kowa za mu zai kenan su yi kokari su bi hanyar da dai za su samu wa'an ga mutanen a da su rusu a killace su ya tada mana hankali sosai mana baksan san wane ne ba ma da yanzu wanga wanda aka ce ya tsira tana yi wa kana tare da shi kenan kai maka kaga in ya goga maka ita kai ma gaba ne zaka kai ma ka goga kenan ga abin tahiya za a yi a ashe inda ba a tsammani a kula da kyau dauke mataki kwakwara a samu su yanzu haka dai mutanen da ke dauke da cutar covid-19 ya kai mutum dubu da ɗari uku da saba'in da biyu daga cikin dubu ashirin da tara da ɗari da sittin da shidan da aka yi wa gwaji yayin da mutane arba'in da bakwai suka rasu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin ɗaukar matakai masu karfi a nan gaba. Yana mai cewa wannan lamari ne na gaggawa kuma zan kalle shi a hakan. shugaban bai samu cikakken goyon baya ba jiya laraba na ba da sanarwa a hukumance ta sauyin yanayi na gaggawa yan demokrat da kungiyoyin kare muhalli sun yi ta neman irin wannan sanarwa bayan da wani dan majalisar da dattijai mai fada a ji ya yi fatali da fatan samun kudurin doka da za ta magance dumamar yanayi biden ya yi nuni da cewa irin waɗannan matakai na iya zuwa yayin wani jawabi a wani tsohon kamfanin wutar lantarki mai amfani da kwal a massachusetts Biden ya ce zai yi amfani da ikonsa na zartawa wajen mai da zulumin da ake yi game da sauyin yanayi zuwa matakan gwamnati a hukumance. A jiya Laraba gasar Turkiya ta musanta kirarin da kafar yada labaran Iraki ta yi na cewa ta kai wani hari a wani wurin shakatawa na tsaunuka da ke lardin Dahuk na arewacin Iraki, wanda ya yi sanadin mutuwar masu yawon bude ido takwas tare da jikata mutane 23 tana mai cewa harin ta'addanci ne. Kafar talabijin ɗin ƙasar ta Iraki ta bayyana cewa an kai hari ne a wani wurin shakatawa da ke birnin Zakho da ke kan iyaka tsakanin yankin Kurdistan na Iraki da Turkiyya. A cikin wata sanarwa da ministan lafiya na Kurdawa ya fitar ya ce akwai yara daga cikin waɗanda abin ya shafa ciki har da wani yaro ɗan shekara ɗaya da haihuwa inda ya ƙara da cewa dukan waɗanda abin ya shafa sun mutu kafin a kai asibiti. Mustapha Alame shekaru ashirin hudu wanda yana wurin shakatawa tare da abokanansa a lokacin da harin ya faru ya ce mun gudu zuwa gefen tsaunin ana kai hare-hare mun gudu zuwa bakin ruwa shi ma ana ta kai hare-hare mun gudu zuwa wani gefe shi ma ana ta kai hare-hare ala ya kara da cewa mun ɗage makewayin da ke kusa da ruwan muna lekowa daga ciki sai na ga yara kwance a ƙasa lamari ne da ban taɓa gani ba a rayuwata. Bikin aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi sabbin naɗe-naɗen janarori a cikin tsarin tsaro a yankin arewa maso yammacin kamaru wanda ke fama da rikicin ingilishi sama da shekaru biyar da suka gabata daga kamaru ga rahoton muhammad Laden. Ministan tsaro Joseph Beti Asomo ne ya jagoranci wannan bikin a babban birnin yankin arewa maso yammacin Kamaru a madadin shugaban ƙasa Paul Biya. Ya naɗa Birgediya Janar Buba Dobe Kreyo da Birgediya Janar Hussaini Jibo a matsayin shugabannin yankin sojoji na biyar da na jandarmomi na biyar na jihohin arewa maso yamma da kuma yammacin kasar. Buba Dobe ya shafe shekaru da dama a cikin rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa a yankin tafkin Chadi wato FMM wanda ake nufin Force Multinational Mix. Inda aka hada da Kamaru da Najeriya da Chadi da kuma Nijar wanda ke yaƙi da Boko Haram. a yayin karɓar mulkinsa a Baminda, Janar Buba ya aike da saƙo ga ƙungiyoyin 'yan awarin da suke yi wa kansu take da Ambazonian Fighters inda ya ce musu. Uh, Kuna da mayaƙi yanzu a gabanku, kuma zan kawo amsar zaman lafiya. Saƙon da nake aikowa shine ku ajiye makamanku mu gina ƙasa domin a samu zaman lafiya ta yadda za a samu nasarar a sake gina wannan jihar mai albarka. Uh, Janar Usaini Jibo a matsayinsa na shugaban rundunar jandarmomi na biyar shi kuma ya ce. We Zo nan domin hana ku sakewa cikin al'amuranku ba. mun zo mu taimaka muku domin samun zaman lafiya a wannan jiha. Ministan tsaro Joseph Beki Asomo ya dage kan tunatar da sojoji kan dukkan matakan da suka dace wajen gudanar da ayyukansu na kaucewa cin zarafi da kuma kiyaye amana da jama'a. ya ƙara cewa dole ne ku miƙa duk masu keta dokoki da ƙa'idodin jamhuriyar a gaban shari'a ba tare da damuwa ko rashin jin daɗi ba ta hanyar gayyatar ma'aikatanku da abokan aikinku don mutunta matakai da gudanar da doka na 'yancin jama'a wannan shine saƙon shugaban ƙasa Domin tabbacin rashin tsaro da ke mulki a Baminda an tura jami'an tsaro da dama domin bikin. Sintiri na motoci masu sulke da motocin yaƙi sun mamaye birnin kamar yadda muka gani. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Laden, kafin mu kai ga shirin mana gaba ku shakata da wannan faifan. Haɗa kai mu zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. masu bukata ta musamman a jihar plateau da ke tsakiyar tarayyar najeriya sun dukufa wajen neman hanyoyin samar da kyakkyawar makoma ga yaran da aka haifa da tawaya ko kuma waɗanda abin ya same su tun suna ƙanana da zummar kare su daga makamanciyar rayuwar kunci da nakasassu ke cikin ta shekaru aru-aru a najeriya musamman arewacin ƙasar inda har yanzu a wasu wuraren ake ganin barace abu mafi dacewa da nakasassu a maimakon ɗora su a kan hanyar wata dawamammiyar madogara. abinda shirin na yau zai mai da hankali a kansa kenan tare da sakataren voice of special people musa yusuf abdullahi wani matashi ɗan gwagwarmaya kamar yadda za a ji a kashi na farko na hirarsu da wakiliyar muryar amurka zainab babaji lokacinmu al'umma ba su samu wayewar kai a kan larurar ba akwai tsangwama iri-iri kama daga kan 'yan uwanka a gida family da shauransu to gaskiya muna kokari mu bude kungiyoyi da irin kafar sadarwa yawo muna yin mitin mu zo mu nunar ma da 'yan uwanmu cewa fa ga abin da ya kamata a yi kuma wannan larurar ga yadda ake mata sannan mu je mu bankaɗa waje da in akwai damammaki da za mu iya samun wani alfanu musamman na scholarship ko kuma ma na kara hakkin kan ɗan adam kan yin haka kuma musamman kamar niyakan nan saboda ina zuwa tarurruka na zaman lafiya akwai sallan da ya gabata karama kenan da na haɗa mana irin sallah get together na kira yan eh, uwa kristoci da kuma inda ma ba su da bukata na musamman saboda ya zama cocewa mun fahimci juna akwai wanda zai ce miki shi bai taba zama da irin wayannan mutanen ba ai wannan mutanen laruransu su yakan iya bin iska ma ya shafe ka to wannan irin zaman kuma a zauna lafiya kuma mutum ya fahimci cewa fa wannan nan kasar ba wata abu ba ce illa kawai yanayi da Allah ya kaddara wa mutum kuma kowa zai iya samun ta to ranar in kika ga yadda mutane suke ba da godiyansu da irin yadda suka samu wani ilimi na musamman a wajen mutane da suke da bukata na musamman to daga nan gaskiya na fahimci cewa ya taimaki al'ummar mu sosai 熟悉。 To a lokutan baya kamar yadda ka yi bayani akan ce a idan kana da nakasa na na shan inna kamar yadda nake gani a tattare da kai sai a ce a iska ce inna ce ta shanye shi idan ciwo na makanta ne sai a ce kaza ne eh, mutum ya zama kurma sai a ce kaza ne kana ganin kamar mutane sun fahimci irin waɗannan cututtuka ne kawai wanda kowa zai iya samun shi ko ma ba a yaranta ba ma ko ma da girman mutum zai iya samun shi ta yadda za su tallafa mishi maimakon a ce a nuna musu tsangama idan ka zo za ka aure sai a ce a wannan ai ma ba zai aihu ba ko kuma in ya ma aihun ai irinsa zai aifa ki duba kamar wani dabba to a kasancewar an yi auren kuma an aihun kuma sun ga ba aifa wanda suke da irin laruran ba sai ya zama ya daɗa wayar da kan ma al'umma su gane cewa fa wannan larura ce kawai kuma akwai wanda sun girma suna lafiya kalau amma yau suna kan wulciya wasu ma suna gadon asibiti ka kai munzalin wanda ka yi aure sannan kana batun cewa musamman ba takamammen aiki al'umman nan ba su fahimci cewa ya kamata suna taimaka muku irin ku irin ku domin ko da aure ne ku kuma a samar muku da aiki ta yadda kuma za ku kafa naku iyalan eh za ki samu yanzu gaskiya kalubalen da najeriya take fuskanta akwai matsalar rashin aikin yi gaba ɗaya ma a ƙasa to kuma wannan sai to cewa ma mu a cikin mu ya fi yawa saboda na farko ma wasu ba su yadda mu za mu iya yin ma aikin ba don ba zan manta ba na taɓa zuwa kamar intabiyu ne ko mene ne so wani da ya gani da sanduna na da waye ke to how can this be irin technician ya zama ma'aikaci amma da muka zauna da shi na masa wasu tambayoyi wanda shi kansa ma bai san su ba kuma yana ganin shi eh, sananne ne akan wannan gefen ma sai ya zama to kuma ya zama wani iri kamar irin ya zama so disappointed to daga nan ne muke daɗa roƙon al'umma cewa suka ga mutum yana da bukata ta musamman kar su kalla wannan larurar su kalla me zai iya yi da abin da kwakwalwar shi za ta iya fitarwa don zai iya yi ma ya fi ma wanda ake mai kallon ma gashi nan a zahirance yana lafiya saboda wani abun ma fa zuciya ne fa don akwai abubuwan da dama na ga nayi sai wani ya gagara sai in dinga tunanin to shi wannan ma gashi nan da kafafuwan shi zai ya ci a abun ba a nan take ba fa to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Yusuf Abdullahi, sakataren Voice of Special People a jihar Plateau da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji, ni Sule muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sule Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana. Ghanaian Times za mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine mataimakin shugaban kasa ya kaddama da wani dandali da ake cewa e-pharmacy platform domin amfanin jama'a ga hidimomin pharmaceutical wato wurin hada magani kenan ta amfani da wayansu ko kuma phone da kuma kwamfuta wato na'ura mai kwakwalwa jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya ya kaddamar da national electronic pharmacy platform na ba ta takaici wadda manufarsa shine bai wa jama'a dama su samu taimako ko kuma da hidimomi na pharmaceutical wurin har hada magunguna ta amfani da wayansu da kuma na'urarsu mai kwakwalwa. Kuma jaridar da Chronicle wannan labarin ta ruwaito. imanin da jama'a ke da shi akan tattalin arzikin kasar nan yayi yi ƙasa wannan shine sakamakon bincike na afro barometer wadda ya gabata. Jaridar ta ce yawancin ɗiyan Ghana sun rasa imaninsu ga tattalin arzikin kasar rabin al'umman kasar na ganin lamari za su kara taɓarɓarewa game da sakamakon binciken Afrobarometer kashi 87 na ɗiyan Ghana sun faɗa cewa tattalin arzikin kasar na fuskantar hanya da bai dace ba. Kashi 50 na faɗan cewa halin tattalin arzikin kasar zai ƙara namu na nan da watanni goma sha biyu masu zuwa haka kuma wasu kimanin kashi 25 su sun yi imani hali na tattalin arzikin kasan zai yi kyau nan da shekara daya wannan shine sakamako zagaye na tara na binciken afrobarometer wadda aka yi wa kimanin cikakkun mutane dubu biyu da ɗari hudu a cikin jihohi goma sha shida na kasan don da aka ainihin ji ra'ayoyinsu dangane da wannan lamari. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wacce ta ruwaitu wannan labari. Har yau faɗina nan daram a bayan jam'iyyar NPP da kuma shugaba akufa ado ado asafo ce ta faɗi haka jaridar ta ce mamban majalisar dokoki da ke wakiltar domin sara juwasa safta nana ta ci gaba da goyin bayan ta ga jam'iyyar new patriotic party npp da kuma shugaba na nadu danko akufa ado abin da ta siffanta da bitar kuli na siyasa da ake mata a cikin jam'iyyar a safo wacce ita ce minista na jinsi yara da kuma kariyar harin layuwa tana shasha tana ci gaba da shan mazi tun cikin watanni da sun ka wuce game da rashin zuwanta majalisar dokoki ta gudanar da harkokin da ke a wuyanta ita da wasu mambobin majalisar guda biyu dai an ci gaba da bincikensu daga majalisar saboda ba su nemi izini ba sun ka kaucewa zuwa majalisar na har zama goma sha biyar kamar yadda ka'ida ko dokan zaman majalisa na takwas ya nuna da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan Tara, abbas sashen hausa na muryar amurka accra to a gaida ridwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbass, inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Sai dai Lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yada labaran ƙasar cewa Rasha ba ta jin an takura mata a yankin Donbass, inda 'yan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin Kiev tun a shekarar 2014. lokacin da rasha ta kwace yankin kirimiya na ukraine jiya laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya david beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin amurka game da yiwuwar fuskantar karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da ukraine ke yi ba da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Kasar Birtaniya na dab da zaben sabon firaminista inda jiya laraba 'yan majalisa na jam'iyyar conservative suka zaɓi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Baitulmani Rishi Sunak a matsayin 'yan takara na ƙarshe da za su fafata. Ministar ciniki Penny Modern ta ƙare a matsayi na uku a zaben da za a maye gurbin Boris Johnson sai dai Truss da Sunak sun taka muhimmiyar rawa a makamin gwamnati a cikin 'yan shekarun nan Rusa jagoranci martanin Birtaniya game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yayin da Sunak ya taimaka wajen jagorantar tattalin arzikin Birtaniya a yayin annobar coronavirus. Shugaba Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin ɗaukar matakai masu ƙarfi a nan gaba. Yana mai cewa wannan lamari ne na gaggawa kuma zan kalle shi a hakan. Shugaban bai samu cikakken goyon baya ba jiya Laraba na ba da sanarwa a hukumance ta sauyin yanayi na gaggawa. Thomas sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokanmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari. na hada da kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya sai Allah ya ƙara hada mu ma assalamu.